Sashen Hausa na murar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in tara da kuma sittin. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo na amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Lal FM da tashar mu ta ya Afirka a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yammai kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio kuma sai sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a na wannan safiyar talata 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Murtala Faruk Sanyin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga Hafiz da kanun labarai. Shugaban yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takara masu rajin kare demokradiyya suka yi gagarumar nasara. an kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin china da suka nuna yadda hukumomin suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya sake ba da wani jawabi da ya saba da abin da aka yi na canjin shugabanci a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon to bayan kun gama jin labaran za ku ji tattaunawar da grace alheri abdu ta yi da wani dan rajin kare haƙƙin bil'adama awal rafsanjani dangane da cece kucen da ake ta yi na yiwuwar sake tsayawa takarar shugaban najeriya muhammadu buhari a wa'adin mulki na uku shugaban Muhammadu Buhari da ko kuma 'yan Afirka za kuma ko kuma To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kuma ya buƙaci samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. To ko me tasirin hakan babban abin shine sama musu wurare da za su zauna kuma in sun zauna a wurin kar a nuna musu wani wariya a ce don kabilansu daban ne Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben ƙananan hukumomi wanda 'yan takarar masu rajin kare demokuraɗiyya suka yi gagarumin nasara kuma ta ce wannan zai kawo sauyi sosai. shugabar da take dasawa da Beijing Carrie Lam ta fitar da wata sanarwa jiya Litinin tana cewa gwamnatin ta za ta saurari ra'ayoyin jama'a bayan zaben ranar Lahadi da aka yi ga ya ba da fitowar masu jefa ƙuri'a da ba a taɓa gani ba da ba wanda be wata ishara ce ga beijing mutane kalilan na masu ra'ayin cewa sakamakon ya nuna rashin gamsuwar al'umma da irin halin da ake ciki da kuma matsalar da ta daɗe a cikin al'umma a cewar lam a cikin sanarwar tata ta ce gwamnati za ta saurari ra'ayoyin al'ummarta da kuma ɗaukansu da muhimmanci. sai dai a lokacin zaben na ranar lahadi 'yan takarar 'yan adawa sun lashe kusan kashi 90 na kujerun da suka yi takara a cewar kafar yada labarai ta rthk masu rajin kare demokuraɗiyya yanzu haka suna da iko da ƙananan hukumomi 17 daga cikin 18 bayan da a baya ba su da ko ɗaya zaben wani babban koma baya ne ga masu goyon bayan cana cewa ta mamaye siyasar yankin hong kong kuma wannan wata sabuwar hujja ce na ci gaba da samun goyon bayan jama'a na shafa watanni biyar da masu rajin kare demokuraɗiyya suka fara da ya ci gaba da zama wata annoba. An kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomin suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa. don su auna da kuma tsare akalla musulmi miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar Shenzhen na ƙasar. takardun bayanan wanda kungiyar 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa masu binciken kwakwaf wato icji suka samu suka wallafa su sun nuna hakikani da kuma abin da ya sa ake ƙara kamfe na gagarumin saka ido a siyasance da kuma al'ada kan kan kazaks da kuma wasu sauran ƙungiyoyin musulmai a shenzhen Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun shafe shekaru suna gargaɗin cewa China tana amfani da dabaru wajen musgunawa Uiguru da kawar da al'adunsu da kuma addini da suka yi imani da shi. Kuma sabbin takardun sun nuna ƙarara yadda hukumomi suke amfani da wata aƙida na sake ilmantarwa na gaba ɗaya jama'ar. Huguru da wasu musulmai marasa rinjaye da aka tsare su a cikin wasu sansanoni ana auna su akan yadda suke magana da harshen Mandarin da ake amfani da shi da kuma bin wasu tsauraran dokoki daga wanka zuwa amfani da banɗaki. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani jawabi da ya saba da abin da aka yi na yin canji a shugabancin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. a lokacin da aka tambaye shi akan korar sakataren sojojin ruwan amurka ranar lahadi wanda farar hula ne richard spencer trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki amma hakan bata faru ba sannan a lokacin da ya bayyana ofishinsa na shugaban ƙasa tare da firaministan bulgaria ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi Shugaba Trump ya kuma kare umarnin da ya ba wa sakataren tsaron Amurka Mike Esper a ranar Lahadi da ta gabata da ya soke shawarwari da hukumar daraktoci da ta saurari karar akan Chief Petty Officer Edward Galaga. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Wani alkalin kotun tarayya a Amurka ya yanke hukunci jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald mcgain ya amince da takardar neman bayanai daga Majalisar Wakilan Amurka don ya ba da shaida a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. alkalin ketanji brown jackson ya ce shugaban kasa ba shi da iko ya hana mcgain ko wani wanda yake aiki yanzu ko tsohon ma'aikaci a fadar white house daga ba da shaida waɗanda suka ƙi amincewa su ba da shaidar sun haɗa da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo tsohon mai ba da shawara akan harkar tsaro john bolton da kuma mukaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney 'yan jam'iyyar democrat suna duba yiwuwar tsige shugaba trump saboda tursasawa ukraine don ta binciki wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shekarar 2020 joe biden da suka yi imani cewa waɗannan manyan jami'ai za su ba da hujjoji kwarara. magen shine babban lauyan fadar White House kafin ya ajiye aikinsa na a watan Oktobar shekarar 2018. Sunansa ya ci gaba da fitowa a cikin rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller da ake zargin haɗin baki tsakanin kwamitin yakin neman zaben shugaba Trump da kuma katsa London ɗin Rasha a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. A cewar rahoton magen ya gaya wa masu binciken shugaba Trump ya tursasa masa ya kori Mueller kuma daga baya ya musanta cewa shugaba Trump ya bukaci yin hakan To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a kwanan ne wani kusa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya daga jihar Ibonyi Charles Oko Enya ya buƙaci babbar kotun tarayya da ta yi umarnin yin gyara ga kundin tsarin mulkin ƙasar domin ba da dama ga shugaban ƙasa da kuma gwamnonin jihohi su tsaya takarar wa'adin mulki na uku wannan lamari dai ya janyo cece kuce inda wasu suke zargin shiri ne na baiwa shugaba muhammadu buhari damar zarcewa a wa'adin mulki na uku duk da yake shugaban ya fito karara ya bayyana cewa ba zai nemi tsayawa takarar ba alheri grace abdu ta tattauna da mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama awal rafsanjani dangane da wannan batu. abu na ɗaya shi ne um, kamar yadda mutane ke gani ga zahiri daga ƙasa Muhammadu Buhari ba su da gwamnati da sauran 'yan siyasar Najeriya ko kuma 'yan siyasar Afirka waɗanda za su ce za su kaza kuma ba su da kuma su ba za su kaza ba kuma su an rata don yadda a baya ya yi alfahari cewa zai takara wanda ɗaya shi ke ɗaya in kawai zai kuma tsawa da biyu ba. Zai canja sa'annan kuma ido akwai lokacin da yake ma shi ne zai ba kuma tsayawa takarar da ya ɗaya ma sa'annan akwai lokacin da yake shi da za mu ya buɗe wa wato yan gidansa ofis da kuma yadda ake kira face ready da zai kuma yin wannan da aka duk irin waɗannan munganu da aka yi a waya babu tabbas da idan yanzu ma da ake ta sami akwai da tsarin mulkin kasa don shugaban kasa mamadu buhari sami damar wucewa duk da ya ce da zai yi ba to amma ya kawo irin alƙadan da ya fara a baya da kuma abin da ya faru saboda ka ba wani tabbacin cewa haka ɗin ba za ta faru ba sai dai illa 'yan najeriya su tashi tsaye su kwai tabbatar da kan cewa sun kare demokuraɗiyya sun kare 'yancin su kada a zo a yi musu abin da ya taɓa da dokar kasa. Akwai waɗanda suke danganta rashin jituwa da ake cewa akwai tsakanin fada shugaban kasa da kuma shi mataimakin shugaban kasa ganin yadda aka janye waɗansu ayyuka da suke karkashin shi da kuma ana ganin kamar ba a sakar mashi kamar yadda dangantaka take da su a wa'adin farko suna ganin cewa ba ta rasa nasaba da batun zaben shekara ta 2020. Kamar yadda aka sun Najeriya da 'yan Najeriya ba su saboda za ka yi gwamnati suna tana faɗa da kai kuma ɗan yankin siyasa ɗan siyasa ina fada da kai to da kai zai da cewa sun zama abin sun suka kamar yadda muka gani um, yawan da makasa wato jonathan yanzu ya zama abin abokin mai mutane da ta cewa a yi gwamnatin jonathan gwamnatin banza ke mutanen da ke yi gwamnatin jonathan mutanen banza ne ke ga hankali ya ga cewa da shi ake tafiya ma har ma wasu kuma don su da wasu linka da adele su an ba su ma makamai a ganin su da ta yan siyasar najeriya ba su da kila ne dole yan najeriya su tashi su gaba da fafutukar tabbatar da cewa an samu ta gaskiya da abinci yadda za a samu ci gaba. To amma ya kake ganin wannan batun tashi tsaye a demokaradiyya a kare demokaradiyya ne da kake batun 'yan Najeriya su yi yace ai ai gwamnan ba za ta dore ba a rashin hajjar da eh, gaskiya baya tsurewa kuma in jama'a kan cuta da wayewa kuma da kan cuta da wayewa yanzu za su bara a za su fito su fito da eh, kuma jama'a suke da su fito da abin da ake dole ne a kan jama'a. To a Najeriya kuma shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci samun tallafi daga Majalisar Ɗinkin Duniya domin gaggauta sake tsugunar da 'yan gudun hijira a ƙasar. A cewar shugaban ƙananan yara musamman suna matuƙar buƙatar taimako domin sake haɗewa da iyalansu da kuma ƙoƙarin kyautata makomarsu. To kowane tasiri hakan zai haifar? Tambayar kenan da Alheri Grace Abdu ta yi wa Farfesa Samuel Zalanga masanin halayyar ɗan Adam da ke koyarwa a Jami'ar Bethel a nan Amurka. Zahiri na farko babban abin shine sama musu wurare da za su zauna kuma in sun zauna a wurin kar a nuna musu wani wari a ce kudin kabilansu daban ne ko kuma a su ba mutanen wajen bane ko kuma addinin su ya bambanta da sauran wuraren a ba su taimako yadda za su iya neman biyan bukatan kansu domin ni a gani na bisa ga yadda wa'annan abubuwan suke faruwa ba abinda za a zata bane cewa za su koma inda suka fito kwanan nan mutum in yaro ne kamar matashi akwai lokacin da ya kamata ya koyi wasu abubuwa idan lokacin ya zo ya wuce yakan zama da damuwa zuwa gaba sosai sosai domin za a ga sun girma amma ba su koyi abubuwan da ya kamata su koya ba to idan yara ana yawo da su haka ko kuma wasu su ma ba san iyayensu ba kamar yadda na fahimta to lallai wannan zai kawo damuwa ya kamata a sami wuri ne wanda za a sa su kuma an sa su a kokari a biya musu bukata a koya musu abubuwan da za su yi domin su rike kansu domin na san zai wuya a ce na dogon lokaci ana ta yin masu aka ya kamata a yi hakan amma yadda nake tsoro shi ne ba ba za a yi masu aka ba so ya kamata ba su abubuwan da zai taimaka musu ko su nemi jari ko kuma su yi wani abu da wanda za su rike kansu ko da gwamnati tana taimakon su hakan nan. Bisa ga wannan bukata da gwamnatin tarayya ta gabatar ga Majalisar Ɗinkin Duniya na kana ganin matsayin Najeriya da arziki da Najeriya take da shi an kai matakin da wani abu na taimaka ma talakawa kamar haka Najeriya ba za ta iya ba sai an nemi taimakon kasashen ketare musamman tsugunar da 'yan kananan yaran nan da ake ambato da kuma yin abin da za a yi na kyautata musu. wannan babban magana ne kuma lokacin da na karanta jarida abin ya ban mamaki sosai sosai domin najeriya akwai mutane cikakkun masu ilmi basira da fasaha hanyoyi da yawa wanda za su iya taimaka ma wannan yara wannan abu bai kamata a cewa za a nemi mako daga wajen majalisar eh, ɗinkin duniya ba kuma ni a gani na idan ana neman a yi wani abu ne akan wannan abin babban abin da ya kamata gwamnatin najeriya za su damu da shi ma bayan taimakon su yanzu shine na ɗaya adalci domin ni na girma a arewacin najeriya ne kuma kusa da wurin da waɗannan abubuwan suke faruwa ba komai ba ne ya kawo wannan abu adalci ne kar ma wani ya ce wai bala'i ne ko wani in bala'i ne me yasa sai a najeriya ne bala'in sai zai sauko akwai wurare da yawa kasashe da yawa me yasa sai a najeriya to amma rashin adalci shi ya kawo wannan kuma wannan abin shi ya kamata shugabannin ƙasanmu dukan su haɗa kai su yi tunani a kai. lafiya al'umma ta ta Farfesa Samuel Zalanga masanin halayyar dan Adam na Jami'ar Bethel da ke nan Amurka. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. daman su 'yan adawan su ne ke kaurace ma zaman mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban kasa shi ke bayan wanga neman tsuhu da sai an ka gari sai mun kaga takarda ra'ayi ra'ayin su ne in ka ba da ra'ayin ka ai demokradiya eh, ra'ayi ne kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye ai ba wannan ba demokradiya ba ne jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin ko menene ra'ayin yan jamhuriyar Nijar game da kama madukun yan adawa Hama Amadu da kuma jefa shi gidan yari bayan da ya dawo gida daga zaman gudun hijira assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim Kantama eh, daga nan jamhuriyar Nijar lalle haka nan ne eh, an kama madugun 'yan adawa a yana a yanzu haka yana gidan yari na filin ge to amma idan aka bincika ai abu ne wanda dama ba abu ne wanda ya rataya a wuyan shi laihi suka yi su wajen mutane suna da dama wanda aka kama da wannan laihi kuma kotu ta yanke musu hukuncin kason shekara guda-guda wanda ta wannan dalili da ya dawo kuma kotu ta neme shi na yankin hukuncin da an kama shi na kwanaki suka kai eh, suka kai shi suka garkame shi a gidan yari kuma wannan ai ba wani abu bane ai duka yan kasa kowa da kowa a gaban doka ɗaya suke da wani babu wani wanda ya yi wani gaban doka duka wanda suka yi laifin nan iri ɗaya su da yawa ne duk sun yi kasan su na shekara guda guda a gidan yari dan me shi za a ce a hudda shi da gidan kaso ai duk laihi guda ne kuma iri ɗaya ne laihin nasu ba a kan shi aka fara ba idan kuka duba akwai shugaban jam'iyyar sai dai sarhama alhaji abdullabo shi ma wannan abin ya ritsa da shi ya je gidan yari ya yi kaso na shekara guda bayan hutawa daga gidan kasan shi yanzu jam'iyyar sai dai sarhama tana hannun wasu shi tuni babu wani ja'in ja'in jaye daga cikin wannan magana ni na gani babu wani abu mai kamata ba ma ne a ce wannan abin ya zama wata ba tsakanin al'umma kowa ya ni ina mai tabbatar muku da cewa muddin za a ce an yahe mishi kaje sarkin shi an wanke shi to wallahi yan kasar nan ba mahaukata bane sauran jama'a su ma dole a yamai maido cikin su shiga cikin fannin siyasa su kamar su Abdul Labo sunana Maryam Karim wadda ke zamne a birnin Yami to ni na ga ba su kyauta mishi ba da dan mi ma'aihiyar shi ce ta rasu kenan ga ciwon ya yi rashin ma'ayyar shi sun zo sun kara mishi wanga ciwo yau ni na ga da yake da dalilin rasu ne kawo shi bai kamata su yi mai haka ba kuma da ya zo shi da a kama shi bai yi ba wallahi ni na tausaya mishi tun da yau ga ciwon rasuwar ma'ayyar shi kuma a zo a kama shi bayan rasuwa ya zo da to shi kuma ban san dejir ne an kama shi bai yi ba mu ya haka da muke magana hama amadu wanda bayan zaman shi babban jigon yan adawa har ila shi tsohon prime minister niger ne kuma wanda ake karfafa zato sosai na cewa in allah ya kai mu zaben shekarar ɗaya zai shiga cikin yan takarar shugaban ƙasa maganar jefa hama amadu a gidan kurkuku tana cikin batutuwan da za ku ji an taba a sabuwar muhawarar da wakilinmu na birnin yamai suleiman muni bar ya shirya mana akan harkokin siyasar wannan muhimmiyar kasa. Tare da ni a wannan shiri akwai Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Niger sai bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar Model Lumana. Malamai barka ku da zuwa. Ya barka da zuwa. To bari fara da kai Sahanin Shin ina kwana game da kwamitin haɗin gwiwar da aka bayyana shirin kafawa a makonnin da suka gabata da nufin sulhunta bangarorin siyasar Nijar a kan maganar tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 lalle kamar yadda ka ce kwanakin baya duk 'yan nijar sun gani eh, a kafofin yada labaru eh, wannan haduwa da aka yi na babban zaure na konsai cndp eh, kenan ƙarƙashin jagorancin firaminista bezira fini wannan daman zauren 'yan siyasa gaba ɗaya duka suna haɗuwa ne saboda a tattauna bisa matsaloli wanda ake gani kamar suna ƙalubale bisa ga tahiyar siyasan kasan tamu eh, dalilin haka nan wannan ta wangakin an kai fara ta mu dai a bangaren masu rinjaye eh, babban manufa wadda a gare mu ita ce ta mu ga cewa lalle wannan zaben masu zuwa na 2021 an yi su kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada Eh, da yarda kowa kuma a yi su a demokradiyance kamar yadda aka saba mm. wannan shine a babban guri babban hata namu saboda yauni na jagorancin al'umma ga wuyanmu ya rataya don shi ya saka dole ne mu eh, mu kitaka tsantsa ganin cewar da mu yadda za mu kare kasan eh, nan saboda ta zamana lahiya wannan na nufin kenan eh, lalle bangaren eh, rinjaye ya fahimci cewar ba zai yiwu a shirya zaben nan ba muddin yan adawa ba sa ciki idan suka ci gaba da kauracewa zaben watakila ba za a abin ba zai yi fa'ida ba to kasan kun can daman su ne ke kauracewa saboda duka shawarwari shawarwarin da an ka bada ne na mu ga cewa kamar yadda dokoki na ƙasa suka tanada an yi komi da komi Eh, yadda kowa yana da wakilan shi a seni ta saboda wannan hukumar zaɓe ta wannan karin hukuma ce wadda aka yi ta bisa kai ga shawarwarori wanda ƙungiyoyi suka bada eh, a zaɓe wanda ya wuce ce wadda a yi seni wadda take ele permanent wadda za ta zamantowa ta dindindin kuma saboda eh, mu kwatanta adalci bisa kai ga wangakin muka ba da shawarar ce wadda ya zamanta wakilai duk da mun su rinjaye a majalisa majorite to suna da wakili biyar yan adawa suna da wakili biyar 'yan baruwa na zamanto suna da wakili biyu kuma a wani tunaci wanda za mu yi saboda kowa ya sani jam'iyyun siyasa a ƙasar nan sun kai wajen kusan da 150 kaga ba zai iyo ba a ce kowa yana da wakilin shi a sani amma duk wanda a ɗan takara yani wanda eh, babban koti ta ƙasa wadda ke valide cewa da tsarin mulki cewa da court constitutional ta yi valide shi ma dofis yani euh, euh, euh, wakilin shi zai zama to mamba ne a nazartarwa a wannan a wannan majalisa ta sani mm. bana eh, waya ko yan adawa kun shirya wa shi wannan zaman sulhu ganin cewa akwai alamu da ke nunin an shiga cikin yanayin ci ba ci eh, ba abin bakin ciki a wanda muka gane yau shine ne birji rafini yana bangare guda kuma masu rinjaye da ake ce ma majorite suna eh, su ma bangaren su daban tunda a cikin eh, maganganun da mun kai da birji rafini da zai kira 'yan adawa lokacin nan babu wani bangare sai shi sai mu lokacin nan ya tambaye mu mine ne mu abin da muke gani yake iya sa mu samu sulhu kuma a yi komi cikin lahiya babu wani kuce-kuce bayan an yi zabuka masu zuwa mun ka gaya mai ya ce mana to mu ba shi dama ya ta ya kira mu daga baya da ya kira mu ya ce duk abin da mun ka tambaya an yarda shi to cikin abin da mun ka tambaya mun ka ce sai ndp wannan da an ka saba mu ba mu yarda da shi ya kamata a huta kwata-kwata daga cikin sai ndp a kahu kungiya sabuwa wadda ta kunshi 'yan adawa masu rinjaye non file da societe civil wanda kama 'yan horon hula da kuma shaidu na cikin ƙasa da kuma na ƙasashen waje na biyu mun ka kawo maganganu da yawa da sun ka huce haraka ta zaɓe kaɗai ko haraka seni ko haraka a ba kowa dama ya je magana cikin eh, talabijin na gwamnati mun ka ce duk abin da ke hana ruwa zuwa akwai haraka shari'a akwai haraka ta lakwal akwai haraka ta Eh, kowa ya samu magani a cikin kasa da yawa mun ce ya kamata matsaloli da yawa mm. mun ce ya kamata a tattauna bisa kansu to su kuma ga ganin su in an zo an zamna abin da ya kamata a yi zance bisa kan shine seni ko kuma a ce zaɓuɓɓuka wanda ke zuwa na biyu lokacin da prime minister ya kira yan adawa ya ce shi a ƙalƙashin shugaban ƙasa yake kiraye mu mm. mun ka ce to mun zo mun amsa kuma ga abin da muka gaya maka amma kahin a soma wannan eh, abin ga tattaunawa mun ce muna son mu samu shaida na cewa lalle shugaban ƙasa shi ke bayan wanga neman sulhu da sai an ka waye gari mun ka ga a kirayen ba ba mu zo mu zamna da prime minister da 'yan bangarori ba wanda mun ka haɗu nan tare sai mun ka ga takarda da ta huto kuma takarda wanda ya dauki takardan shine prime minister ba mu ga hannun shugaban kasa ba ciki sani idan ka saurari bayanai na bana za gane cewar da alama 'yan adawa ba su gamsu ba da shirin da aka sa gaba akwai abubuwan da ba su aminta da su ba saboda haka an ya kuwa zaman nan zai yi kuma idan an yi shi ma za a iya samun fahimta kuwa eh kasan dama su 'yan adawan su ne ke kaurace ma zaman Eh, na saurari bana inda yake ba da bayanin kamar yadda sun ka faɗi bayan zama da aka yi kamar korafe-korafe wanda 'yan adawa suke yi eh, kafofi na labaru na ƙasa kowa ya sani akwai ƙa'idodi da dokoki na ƙasa wanda ke tahiyar da su ƙarƙashin wannan babbar ƙungiya wadda ake ce ma eh, konsai na hukumar sadarwa akwai dokoki wanda da ka cika wannan sharaɗi Eh, dole ne haƙƙinka ne kafofin yada labarai na ƙasa su yi kuvirirkin kin da za ka yi amma baka tambaya ba baka ta ka'idodi na doka kuma kuma kai baka je baka ce za ka yi da kuɗin ka kai kamar yadda kowa yake yi kaga eh, ina zuwa mm. ina barka kayi magana sai mu wannan kuma gaskiya saboda mu dan al'umma kowa ya amfani da abin da muke nan ga cewa idan ka fahimci abin da shi ba nake magana akan yan adawa na ganin jam'iyyar PNDS tarayya ta fara shishigi wa ayyukan shi kwamitin domin a su prime minister ne shugaban kasa ya damkawa nauyin tafiyar da wannan zama amma tuni jam'iyyar pnds tarayya tana nema ta canza abubuwa ai ba yau ba ne an ka fara kwanse wannan su suka fara lokacin suna mulki ne aka kafa shi kuma akwai ka'idodi wanda dama an kashin huda mishi wanda da shi ne ake tayar da shi kowa sai yanda eh saboda ai yanzu abinda sharaɗin da su suke son su kafa ra'ayi ra'ayin su ne in ka ba da ra'ayin ka ai demokradiya Eh, ra'ayi ne kuma demokradiya ai abu ne na rinjaye ai ba a taɓa demokradiya ba a ce wanda bai da rinjaye ya rinjayi wanda a da rinjaye ai eh, ba wannan ba demokradiya ba ne ra'ayinsu in sun ka bada daidai ne sai a zo a zamna teburin shawara sai a gani menene ya dacewa a tattauna da suka gare mu abinda mu yan rinjaye ba za mu yarda da shi ba ba za mu yarda da shi ba shine abin da mu yan rinjaye ba za mu taba yarda da shi ba shine daga kansa za mu tashi in Allah kai mu shirin makon gobe mu haɗa shi da kokarin wakilan jam'iyya mai mulki ta PNDS na neman bambanta rawar isu muhammadu a tsakanin zaman shi shugaban kasar nijar da kuma bangarancinsa na zama ginshikin ita jam'iyyar tashi ta pnds tarayya muna guda ga shi sahani muhammadu na pnds tarayya da kuma abokin muhawarar shi bana ibrahim kazana na jam'iyyar lumana tare da kuma shi wakili na sule da ya shirya mana wannan muhawara a can birnin na yamai a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington mun buku lafiya. To a gaida na Sokoto yanzu kuma sai a gyara zama domin Muhammad Hafiz Baballe ya sake dawowa da labarai amma a takaice. To Murtala ga labaran a takaice. Shugabar yankin Hong Kong ta ce za ta mutunta sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan takarar masu rajin kare demokuraɗiyya suka yi gagarumar nasara. An kwarmata wasu sabbin takardun bayanan gwamnatin China da suka nuna yadda hukumomin suke amfani da wani shirin karɓar bayanai da yawa don su auna da kuma tsare akalla musulmai miliyan ɗaya marasa rinjaye a gundumar Xinjiang na ƙasar. A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani jawabi da ya saba da abin da aka yi na canji a shugabanci a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. To da wannan kuma muka zo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana za ku ji mun sake dawowa da sababbin labarai da rahotanni da kuma wasu shirye-shiryenmu. Sai dai kamin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Alhaji Umaru Umaru Jabo wanda Allah ya yi wa cikawa aka kuma yi jana'izar sa a garin Jabo da ke karamar hukumar mulki ta Tambola a jihar Sokoto. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma baiwa iyalai da 'yan uwa hakurin jure rashin amin sun amin yanzu kam a madadin kowa da kowa a hausa na muryar amurka musamman muhammad hafiz babale da ya taya na gabatar da shirin da mai bada umarni malam cd sai kuma injiniyan mu a wannan lokaci jim cook murtala faruk sanyin na daga washington dc ke sallama a huta lafiya